uku ga watan maris shekara ta ɗaya kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu al'amuran siyasa da zamantakewa a ƙasar nijar sun haifar da cece ku a bangaren al'umma dalilin da ya sa kenan kungiyoyi ke ci gaba da ba da ra'ayoyinsu daban-daban ta hanyar sanarwowi za ku ji haske a cikin labarin fiye da 'yan najeriya dubu bakwai suka shigo niger dalilin farmakin daɓa ta gari ke kai musu za ku ji tsokacin gwamnan jihar gidan rumji a cikin shirin a rahoton namu na musamman za mu taɓo batun amfani da matakan kariya daga cutar covid-19 a cikin wasu makarantu na birnin yamai masu mu barkan mu da sake saduwa jandarmomi biyu suka rasa rayukansu a cikin wani farmaki da 'yan boko haram suka kai ma rundunar sojoji ta mai nasarwa a jihar difa a cikin daren jiya wayewar yau in ji wata majiyar ta shaida ma studio kalangu majiyar ta kara da cewa wanda suka kai farmakin sun kona motoci shida kuma sun yi gaba da wasu biyu ta wani bangare kuma ƙauyukan moliya da ziban da ke cikin da'irar anzoro a jihar talabere su ma an kai musu harin jiya inda aka samu rasuwar mutum biyu da suka hada da soji guda ɗaya da kuma awon gaba da dabbobi da dama kamar yadda wata majiya ta tabbatar ma studio kalangu. Studio kalangu. a cikin wata sanarwar da ta fitar jiya a birnin yamai kan yadda al'amuran suke wakana a halin yanzu kungiyar dattijawan ƙasa ta yi kira ga bangarori na ƙasa daban-daban na su zuba ma su ruwan sanyi don kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa kare kaɗan daga cikin sanarwar da suka fitar da abokanmu na tele labari suka gutsuro muna bisa karantowar hajiya kadi tsofo Majalisar ƙasa ta dattijai na ƙasar Nijar na kira ga dukkan magabatan jam'u'in siyasa, ƙungiyoyin fararen hula, ga dukkan ƙungiyoyin jama'a ga natsuwa da kamun kai domin samun mafita ta ingantattun hanyoyi da zai ba wa ƙasar mu damar samun kwanciyar hankali da haɗin kai wa'anda ko da yaushe suke da halayya na yawan jama'a duk da bambancin su suna rayuwa cikin jituwa mai kyau. Majalisar ta lura da dukkan abubuwan da aka lalata na gwamnati da ma na masu zaman kansu yara ƙanana ne sanadiyya shi yasa majalisar ke kira ga dukkan iyaye su ɗau nauyin da ya rataya a kansu na tarbiyyar yaransu da ake iya tun zara su zuwa ga shiga cikin ta'addanci. Madalla Rikiya kenan da fassara. A nasu bangaren jam'iyyun siyasa masu hamayya sun gabatar da nasu ra'ayi kan yanayin da kasar take ciki a 'yan kwanakin nan ta hanyar wata sanarwa da suka fitar jiya a birnin Yamai. jam'iyyun siyasar masu hamayya da gwamnati sun bukaci da a saki dukkan waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar da ta biyo bayan bayyana sakamakon wucin gadi da hukumar sini ta yi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da yawa kan a nijar kadai kaɗan daga cikin sanarwar da sumana hassan shugaban gungun 'yan majalisar dokoki masu hamayya zamzam lumana ya karanto da muka samu daga abokanmu na labari le groupe parlementaire zamzam luman africa en kishin kasa amin amin exige rukunin 'yan majalisa na zamzam lumana afirka hankuri kishin kasa da amin amin na tilasawa ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da diba wani yanayi ba a saki dukan wa'anda aka kama muna kira da a mutunta sakamakon da akwatunan zaɓe suka nuna muna bayyana cewar dukkan lamuran asha da suka faru suna kan wuyan masu riƙe da madabban iko muna kira ga 'yan ƙasa na su tsaya tsayin daka na yunkura domin kare demokaradiyya da yanayin yanci a ƙasar Nijar. Muna shaidawa al'umma ƙasa da ta ƙasa da ƙasa da duk wani abin da ya faru a kan shugaba Hamma, shugaban gungun adawa da sauran 'yan siyasa da aka kama zai zama tamkar aiwatawar masu riƙe da mulki ne. A cikin sanarwar da ta fitar yau da sahi a birnin Yamai a nata ɓangaren ƙungiyar Opel Niger da ke sa ido kan zaɓuka ta bayyana ra'ayinta kan yadda zabukan suka wakana inda ta ce an yi su cikin tsanaki kason kuma ya kai kishi da da tara ɗaya a cikin dare. Ganin cewa ko su kurakurai ƙungiyar ta ofel Niger ta bukaci da a yi bincike a kai. Isa Garba ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar, ya karanta sanarwar da Adamu Dawaki ta haɗo mana. an samu wasu sakamako wanda aka ba yana da makomin ta timiya jihar ta agadas cikin mutum da ya ce ɗari da uku ne suka yi zaɓe mutanen mu sun sun gani sun tambaya sun jan da abin yake kamata wasu komin komin wasu gundumomi wanda suka ba da wasu raskuna wanda su ma raskuna ba ingantattu ba ne misali gugaran kasuwan da aka bada na mutane wanda suka suka yi zaɓe sun yi yawa kwarai adam bisa nan wakilai na yan adawa wanda suka ta su wakilci dan takarar su wajen zaɓe an koro su ba su samu dama yin wannan sa ido wasu raskuna wanda muka ji an waɗanda su ma ba ingantattu ba ne domin wadda ake ce mata azai ta aka gunu ta tilliya ta maya a balak ta balak kawo ta saracin ta bara komin goma ne wanda wannan komin kin wakilai ma na yan adawa da suka je wurin zaɓe ba su sa hannu ba bisa kan febe febe kuma raskuna da aka yi na jiha gaba ɗaya tattawa wakilan adawa ba su sa hannu game da duka wannan abubuwa da ke sa kira wajen babban kotu sa ido ya tantance duka sakamakon da hukumar zaɓe ta kai mishi ya ake shi bisa bilillahi kuma ya hito sakamako yanda yan ƙasa suka yi zaɓe damawa da ɗiya mata a cikin jagoranci don cimma gurin daidaito shine madubin wani taron muhawara da ƙungiyar fada ta tsara tare da abokan hulɗar nata cewa da inapel a cikin tsare-tsaren shagulgulan ranar 8 ga watan maris ranar matan duniya kowace rawa ce jagoranci na mata ke iya takawa a bangaren daidaito laula aisata ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ke kula da mata 'yan siyasa da kuma wanda suka aje takara a zaɓuɓɓukan na shekara 2021 dama olivia asukbavi ƙarin haske Le premier blocage vient de la femme elle-même. Tarnaki na farko daga wajen matan kansu yake. Sai mace da kanta ta sa ran tana iya yin ababuwa. Wani bi ma da maza. To amma idan mace ta zaɓi kasancewa bayan maza har kullum muradunta za a danne su. Maza ba su tsayawa ko alama na su kare muradinsu. Sai mace kanta ta tashi tsaye ta nuna tana da wannan yauni za ta tsaya ta kare kanta ga samun jagoranci. Idan jagoranci ya wanta mace za ta iya zama kusa maza zuwa ɗaukan manyan matakai. Shamaki za ta kasance inda za a ɗauka matakai, ya zan koda na ƙasa da ƙasa ne, ta fuskar jinsi da ta fuskar batun mata. To amma inda ta turje baya, maza kan ba za su kare musu haƙƙinsu ba, sai su yi taka tsantsan, su san suna iyawa kuma su nuna haka. Il faudra qu'elle s'assume, il faudra qu'elle y croit et il le prouve. Yau sati guda kenan da ake fuskantar matsalar katsewar yanar gizo a ƙasar Nijar. Wannan kuma na haddasa koma baya a ɓangaren al'amura da dama na rayuwar al'umma. musamman ma ɗalibai wanda ke shan wahala wajen samun wasu bayanai na karatu da kuma labaran iyalansu kamar yadda wannan ɗaliban na jami'ar doso suka bayyana mana na hadiza hassan A matsayina na ɗaliba ban yarda da abubuwan da ke wakana ba, da farko muna buƙatar wannan yanar gizo ne don taɓo iyayenmu. Iyayenmu ma hankulansu sun tashi, ba su san muna cikin kwanciyar hankali ba koko a'a. Su kuma in suka jefo barkonon tsofi wannan ba su san tana kai gare mu ba ko ba ta kai mu. Muna nan ba mu da kuɗi, muna buƙatar wannan yanar gizo don taɓo iyayenmu su aiko mana kuɗi. Ni nan da nake, na yi kwanaki uku ban ci abinci ba. Al'amarin wannan yanar gizon gaskiya ba daɗi. Jiya ma an ba mu wani aiki a makaranta har yanzu ban samu na shiga Facebook ko WhatsApp ba don samun waɗansu bayanai a kai. Ya yi kwanaki biyu bai yi magana da abokanina da suke zandar ba. Idan abin ya ci gaba da kasancewa a haka gaskiya babu zance. Mu 'yan Afirka muna son ci gaba amma ko da yaushe mu ne muke baya roƙon da muke yi shine magabatanmu su samo muna mafita akan wa'annan al'amura Wata sabuwar tawaga da ta kunshi fiye da mutum dubu bakwai 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya ta isa a gundumar gidan Rumji a jihar Maraɗi a kwanakin baya. Wannan mutanen sun guje ma tashin hankalin da ɓata gari ke haddasa musu. a halin yanzu sun samu karbuwa a cikin ƙauyukan da ke iyaka da sokoto kamar yadda sale jigo gwamnan jihar gidan rumji ya shaida ma muhammad mama sun zo da dama saboda a kwanakin baya-bayan nan 'yan bindiga suna yi musu kwace suna zuwa gari-gari suna yi wa jama'a kwace saboda yanzu babu dabbobi ya yi shekaru uku sun kwace duka dabbobi kama tun daga shanu awakai da raguna kai har da kaji ba su bari amma duka da haka 'yan bindiga ba su baiwa jama'a lafiya ba suna shiga gari-gari suna yi wa jama'a kwace suna kashe su a gaskiya abu ne mai wuya a gare mu mu samu adadinsu sun wuce dubu bakwai suna zuwa ne daga yankin Sokoto a yankin Sabon Birni da Isa. Akwai waɗanda suke fitowa daga yankin Zamfara da Katsina, duka dai garuruwan da suke iyaka ciki suke da 'yan gudun hijira. Yanzu suna ƙara haurawa har zuwa cadi saboda suna ganin cewa a bisa iyakoki babu tsaro. Mu da kanmu 'yan bindiga suna kaiwa al'ummar mahari hari. a game da shagulgula na tara na dina da ta hada da ayirin kwalliya da sutura hadline a wannan karon ta shirya liyafar tata kan haɗin kai da zaman lafiya a cewar aishatu dan kwali ta gurup suga gurin maudu'in da aka ɗauka bana shine shuka soyayya ga dai ci gaban firar tasu da olibi a sakwafi le contexte dans lequel nous sommes Yanayin da muke ciki mu 'yan Nijar ya kamata a ce mu haɗa kanmu mu duka domin kwanciyar hankali domin in babu kwanciyar hankali a cikin ƙasa babu ci gaba. Shi yasa mun ka gani ya kamata a ce mun zamna mun sasanta mun tsaye da magana guda don wanga zama da za mu yi za mu tara mutane kuma za a sa shi a talabijin. Don haka roƙon da muke yi magana da za mu tsaidawa ta shiga cikin kunnen mutane ta zamna kuma a cikin kan duka 'yan Nijar. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙasar Nijar ta yi rajista mutum na farko da ya kamu da cutar COVID-19 a ranar 19 ga watan Maris na shekara 2020. Tun daga wannan lokacin hukumomi suka gindaya hanyoyin kariya don kiyaye yaduwar cutar a cikin guraren da jama'a ke taruwa da kuma cikin makarantu da ke fadin kasa Shin wannan matakan kariyar an kiyaye su a cikin makarantun da ke birnin Yamai? Ga amsa a cikin rahoton da Adamu Dawaki ta shirya mana. Domin kare ɗalibai ga cutar coronavirus, mahukuntan kiwon lafiya sun fesha maganin kashe ƙwayoyin cuta a cikin makarantun boko gwamnati. ya ba da umarni ga magabatan makarantun da su kula da mutuntawar matakan kariya kamar wanke hannuwa sanya tazara tsakanin juna da kuma sanya takunkumi da aka tilasa inda ke da cunkoson jama'a sai dai mutunta wa'annan matakan ba dimun ba ne a sami hakan inda ke da fiye da ɗalibi dubu uku a cewar karim adamu jagoran wata makarantar lise ta gwamnati da ke nan yame mun kwashe fiye da shekaru biyar da muke da matakan wanke hannaye. Muna da sabili tun farkon shekara gwamnati ta kawo muna takunkumi da muka rarraba wa ɗalibai. Muna ta ƙoƙarin ganin ɗalibai sun saka takunkumi amma abin da ya ci tura. Muna da masu saka ido ga ɗalibai su bakwai a ajujuwa hamsin da makarantar ta kunsa da kuma ɗalibai dubu uku. Idan kuka ɗauki ajin da akwai ɗalibai fiye da tamanin abu ne mai matukar wahala a saka tazara tsakani abu ne da gaskiya ba zai impossible. A nashi bangare a makaranta mai zaman kanta da dai a birnin na Nayame ba ɗalibin da zai shiga balbalin makarantar idan bai sanye da takunkumi a cewar jagoran makarantar Ismail Maiga. Mun girka a cikin harabar makaranta kayan wanke hannaye tun da sassafe mai kula da makarantar yana nan a gaban kofa ba ɗalibin da zai shiga a cikin makaranta ba tare da ya saka takunkumi haka ma malamai suna saka takunkumi. takunkumi su duka ɗalibin da bai da takunkumi ba a bari ya shiga a cikin makaranta ko da ya zo bakin kofar shiga idan bai da takunkumi sai mai gadi ya mai da shi buraima jibo ɗalibi ne ajin terminal ya yarda da hakikan akwai wannan cutar da kuma haɗarin da mutum zai iya fuskanta idan bai mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus ba. Euh, cutar corona cuta ce mai ba da tsoro muna ji a labarun kasashen waje da take kashe jama'a ina saka takunkumi akai-akai ko yanzu ina da takunkumi a cikin jakata a cewar gwamnatin niger matakan da aka gindaya domin kokowa da allobar za a ci gaba da su har sai komi ya daidaita anan da muka zo karshen labarin na sashen hausa mahuta huta lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.